muna gode ma Allah maɗaukakin sarki bisa sake haɗa mu dai a wannan karatun littafi da muke gabatarwa na asiratun nabawiyya durusun ibar na fadilat a doktor mustapha sibai rahimahullahu ta'ala wannan shine zaman mu na, shida kenan idan ba a manta ba muna tattaunawa dangane da abin da ya shafi darussa da wa'azuzzuka da ya kamata mu ɗauka a yau dangane da yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi su wanda malam siba'i ya tattare su guda goma ya kawo daga cikin wannan ainihin wato littafi nasa mun tsaya a daidai gaba bakwai wancan satin za mu tashi a daidai gaba ta bakwai ta takwas a yau insha Allah malam yake cewa a daidai gabata takwas masu bibiyar mu a littafi za su duba shafi na ɗari da goma sha biyar daidai lamba ta takwas malam yake cewa inna mukhalafati in afwan inna mukhalafata amri alqa'id alhazim albasir yuaddi ila khasarati almaraka kama hasala fi waqa'ati uhud falau anna rumata nabl alladhina aqamahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khalf jayshihi thabatu fi makanihim kama amarahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lama istata'a al an yaltaffu min hawlihim ويقلب هزيمتهم أول المعركة إلى نصر في آخرها وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص ونصر الأعداء وقد أنذر الله المؤمنين بالعذاب إن خالفوا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأن إتتي قبأتا تقوس darasi na takwas da za mu ɗauka dangane da waɗancan yaƙoƙin malam siba'i ya ce inna mukhalafata amril qa'idil hazimil basir saɓawa umarnin shugaba jagora mai basira jajirtacce saɓa masa yu'addi ila khasaratil ma'araka wannan yana bayuwa izuwa a samu asara gabaki ɗaya a cikin wannan yaƙi ko wannan manufar da aka tinkara ɗin. kama hasala fi waqati uhud kamar yadda ya faru a yakin uhud da muka gani falau anna rumatan nabl da a ce waɗannan masu kibau da annabi sallallahu ya sanya su alladhina aqamahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khalfa jaishihi wanda annabi sallallahu ya sanya su a bayan rundunarsa da a ce thabatu fi makanihim sun tabbatu a wurinsu kama amarahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam lamastata al mushrikun da sun tabbatu da mushirikai basu samu damar an yaltafu min haulihim su je su zagayo su kewaye su daga baya ba wa yuqallibu hazimatahum awwal ma'araka ila nasrin fi akhiriha ma'ana ta yanda za su juyar da wannan cin yaƙi da aka yi musu su kafirai na farko rauni da suka samu a karan farko da ba su samu damar juyewa wannan raunin ya juye koma nasara wanda haka suke ganin suke da nasara a wannan yanayin tunda an samu shahada na kusan mutum saba'in daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad andara Allahu al-mu'minina bil kuma lalle Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗi muminai da azaba in khalafu amra rasulihim sallallahu wasallam idan har sun saba umarnin annabinsu sallallahu alaihi wasallam faqala ta'ala Allah yake faɗi cikin suratin nur falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ka gargaɗi waɗannan da suke ainihin falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi waɗannan da suke saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam gargadin su su an tusibahum fitnatun dan kada wata um, fitina ta zo ta same su aw yusibahum adabun alim ko kuma wata azaba mai radadi tazo ta same su to wannan shine fassarar abinda da malam sibai ya kawo a cikin wannan darasi kuma darasi ne mai matukar kai kwarai da gaske wato a gaba ta farko inna mukhalafat inna mukhalafata amril qa'idil hazimil basir a nan gurin saɓawa umarnin alƙa'id shugaba jagora wanda yake jajirtacce mai basira kaga waɗanda ma'ana a dunkule ka ce saɓa ma shugaba wanda ya cancanci jagoranci mai kyau kuma ya yi umarni akan ga tsarin yadda za a yi saba wannan umarnin wannan yu'addi ila khasaratil ma'araka yana bayuwa izuwa a samu asara a wannan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba mu manta ba lokacin da ya sanya waɗannan masu abin na arrumat ɗin yake ce musu la tabrahu amakinakum kada ku bar wannan guri naku mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba ku tabbatu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam gwani ne masani ne jarimi ne ya san dabarun yaƙi kwarai da gaske ya san da suwa yake yaƙi ya san menene hudda planning nasa istratijiyar yaƙin da yanayin gurin anai ya karance su ya san yaya zai gabatar da wannan yaƙi don haka ya ce ko da an ga ana cin nasara ko da an ci mu da nasara la tabrahu a makinakum kada ku bar wannan matsaya taku a matsayin tafiya ta yau ko da ta siyasa ce mai manufa mai kyau ko da jagoranci ne mai kyau suka sa gaba za su yi wani abu matukar akwai shugaba da ya ce ga tsarin da za a bi to la tabrahu amakinakum kada ku bar wannan inda aka dora matukar dai an tabbatar da tsarin nan shine zartaccen tsari wanda shawara ta bayu akai kuma shugaba ya zartar da shi kuskure ne mutum ɗaya ya ɓalgace ya koma ya je yana yankan baya wa wannan tafiya ɗin dole za a samu kuskure dole za a ci ku da yaƙi dole za a samu ainihin wato sakaci kwarai da gaske a cikin wannan tafiya ɗin wannan ta nuna cewa ashe duk lokacin da mutum yake son ya samu ainihin wato ci kaiwa gaci da kuma nasara to dole ne su tabbatu a tsarin da suka tafi musamman kuma tsarin da shugaban da suka aminta da shi ya gindaya musu ya ce ga yadda za a yi wannan abu ne tabbatacce matukar ba ma iya wannan ba ma iya kiyaye shi to tabbas za mu dinga ganin sakaci da kuma ainihin wato rashin abin da muke so mu gani a yanayin tafiya tamu ta kokarin kawo gyara kama hasala fi waqa'ati uhudin kama yadda malam ya kawo anan kama yadda abin da ya faru a yaƙi na uhudu kowa ya san menene ya faru malam yake cewa falau anna arruma da a ce waɗannan maharba ɗin masu kibau da annabi salasalam ya sanya su wato wanda annabi salasalam alaihi wasallam aqamahum rasulullahi sallallahu alladhina aqamahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalfa jayshihi wanda annabi ya sanya su a bayan wato rundunarsa da a ce sabatu fi makanihim da sun tabbatu kamar yadda annabin ya umarce su to lamastata al-mushrikun da mushrikai ba su samu damar wannan zagaye su je su zagayo ta wannan dutsen uhud su zo su yi musu wannan ƙawanya wanda da an fara kashe su an fara saransu suna guduwa to don haka su ma na sama sai suka ga a'ai an ci nasara mu sako mu ɗauki ganima ko makamancin haka to kaga saukowar su ke da wahala shi kuma a can abin nan nasu a khalid ibn walid jagora ya zagayo ta baya aka zo aka yi wannan abin da ya faru me ya jawo saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya fa suka yi a wannan yakin annabi ya ce la tabrahu amakinakum su kuma kaga wasu daga cikin su suka bari a yau babban darasin da za mu ɗauka umarni nawa muke sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni nawa ya mana ya ce kada ku yi kaza kuma muke yi annabi ya ce ku yi kaza amma ba ma yi ashe yanayin da muke ciki bai ishe mu izina mu gane cewa yana daga cikin abin da yake mana illa yake ci mana tuwo a ƙwarya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi ba Ƙwarai da gaske dole ne mu sanya wannan cikin abubuwa da suke daƙil tunani na ci gaban mu. so da dama masu ƙoƙarin kawo gyara sukan manta da wannan janib ɗin menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cikin wannan gyara ɗin muddin muka kuskure daga hakikanin sunna ta annabi sallallahu ta gyara ɗin to dole fa za a jarabce musamman idan muka kuskure an kasdin da gayya muna ji muna gani annabi sallallahu ba wai kadai waɗannan ashabul rumati ɗin bane hmm, jarabta ce matukar mun san ga hadiyun alhadiyun nabawi shiryarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi kokari mu ga me ya koyar da mu akan dukkanin wani abu cikin addinin musulunci mu tsayu a kansa rashin tsayuwa akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan yana bayuwa zuwa ga a jarabce mu da abin da ba za mu iya ɗauka ba فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Akwai أبو da داما ga sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya koyar da mu amma muna je mun sa kafa mun shure wani lokacin kuma kokarin fahimtar hakikanin sunna din menene exactly abinda da annabi sallallahu alaihi ya koyar nan ne yake yi wa wasu wahala makasudin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan abun wasu yakan yi musu misali wahalar menene ainihin gundaren maksad abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi to dai dan haka yan uwa a dunkule idan muna son gyara da kyau muna son mu samu nasara mu samu gaci to mu dinga tsayuwa a inda annabi sallallahu alaihi ya koyar da mu inda ya ce mu tsaya mu daina kirkiro abubuwan da babu shi a cikin addini mu ce kuma da shi ne za mu samu gyara hanyoyin gyara suna nan da dama annabi sallallahu alaihi da sahabbansa muna karanta wannan sira babban abin da za mu karanta a nan gurin gashi nan mun gani ashe sauka daga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan za mu ta ƙoƙarin kawo gyara za mu gaba daidai ba kwarai da gaske saboda da suka jagororin gyara annabi sallallahu da sahabbansa amma a cikin yaƙi a shekara ta uku bayan hijira yaƙin uhud ka duba yadda suke da gaskiyar imani da tabbatuwa da jajircewa amma domin a nuna mana abin wa'azi da izina sai allah ya jarabce su akan ga wasu daga ciki ba fa duka ba wasu daga ciki suka saba wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musamman a wannan yaki da kuma wasu daga cikin abin da ya faru na yakin hunain da yadda muka, muka gani to wannan ba komai bane yan uwa amfanin karanta wannan mu ji yadda wasu na baya suka aka jarabce su domin mu kauce wannan abin domin idan mun kauce din Allah maɗaukakin sarki zai ba mu nasara ƙwarai da gaske to haka malam ya ce wa kadhalika yaf'alu al-isyan fi daya'il Furas wa nasri al-a'da haka wato yin laifi yana samar da ayi daya'ul furas ma'ana a tozartar da maki a rasa daman maki. ƙwarai da gaske saba ma'anai sallallahu ba yana haifar da a rasa daman maki na gyara da ya kamata a kai gaci a samu nasara a kan abokan gaba duk waɗanda suke ƙoƙarin neman nasara a akan al'ummarsu da kuma samun sun ga sun samu abin da suke so lalle ilaila lalle tabbas su jagorantar da sira annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa da yadda sahabbai a ɗauko hoton da'awar annabin sallallahu alaihi wasallam da yadda ya gabatar da yadda ya fito hat da yadda sahabbansa nagartattu suka zo suka isar da musuluncin na inda ya kai yaya suka bi sai kamance ceniya da abin da suka ainihin wato gabatar amma saba wannan tsarin saba wannan abin da suka kai to sai ka ga muna ta haƙa amma haƙan ainihin wato haƙanmu ya kasa kaiwa ga gaci. to lalle idan muna so sirri ne babba a cikin wannan malam siba'i ya fitar lalle dole ne mu dawo mu gani yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi cikin wannan abun kuma in dai abu addini ne in dai addini ne wallahi al'azim babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba annabi ya sa daki daki filla filla yana nan a cikin littattafai a cikin ainihin wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi bayani sun yi sharhinsa yadda yake to ba daidai ba ne a ce in za mu addini kuma sai mun ɗauko wani abu wanda babu koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne abu mayarwa man ahdatha fi amrina man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fa huwa rad ko kuma man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda ya kirkiro da wanda ya aikata hadisan guda biyu dukkanin abin mayarwa ne ba mayarwa kaɗai ba sai an jarabce ka kuma saboda kai ka iya cewa na ka za kai ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka duk wani dan na iya duk wani wanda yake ganin shi shi ne na annabi ba daidai ba ne to wannan babban kuskure ne kuma wannan shi ne babban abin da ya shafi ake jarabtar wasu jagororin ainihin wato gyara amma mu gane baya daga cikin saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda wasu mustajaddatul asr sababbin abubuwa a yanzu waɗanda da babu su a yanzu musamman abinda nake nufi abinda akwai majal ne ra'ayi akwai ra'ayi abinda nake da ra'ayi nake nufi da ra'ayi ma'ana majal ne na ijtihad ijtihadi kan iya bayuwa cikinsa to ire-iren waɗannan masail na zanniyat na ijtihadi to idan wani ya yi abin da yake ganin shine daidai da dalilin da ya ɗosano daga ƙur'ani da sunna wani ya saba masa shi ma da dalili da sunna to a wannan bai dace a ce kuma mu ɗau bangaren abin da ya shafi gaba ko ƙiyayya ko makamancin haka ba a'a kowa idan yana da dalili mai ƙarfi yana da ainihin wato hujja to ɗaya za ta fi ɗaya ƙarfi maɗauki mai ƙarfin mu ajiye mai raunin to wannan shine abin da ya fi dacewa amma ba mu yi ƙoƙarin mu zage takobin yaƙi ga wayancan abubuwan da suke zanniyat abubuwa ne na ainihin wato akwai majal ne na ijtihadi a ciki musamman a zamanin nan na yamu na yanzu wasu abubuwan ba wai qat'iyyat bane ba abubuwa bane zartattun abu wanda zamu ce in ba shi ba in dai ba kai ba to ka saba ma sunna ka saba ma nassi wasu abubuwan ba haka bane akwai sabani tun tale a ciki akwai sabani tun wajen magabata to in dai akwai sabani wajen magabata yanke wani abu ka zo ka ce ga abin da yake in ba shi ba kamar da shi qat'i abin da nake nufi wani abu ne wanda yake asalinsa zanni ne muktalafihi fihi amma daga baya kai da ka zo ka ce a wannan abu ne ya koma qat'i ai abu ne wanda yake ijma'i babu wanda ya isa ya saba to kaga wannan kwarai da gaske akwai nau'i na gidadanci da kuma rashin wayewa a ilimi yana da kyau idan abu ya tabbata zanni ne tun asali ma'ana abu ne wanda ya zama an samu saɓani tun asali to kada mu zamo daga baya mu kuma mu ɗauki wani ra'ayi ra'ayin na mu mayar da shi ƙata'i wannan ba daidai ba ne a wajen malamai duk sun yi bayani irin haka to dai don haka abin da muke nufi a nan abin da malam siba'i yake nufi lalle duk waɗanda suka yi wa kansu tsari za su kawo gyara a cikin addini ne a cikin siyasa ne matuƙar tsarin nan daidai ne kuma an shugabantar da shugaba to a tabbatu akan wannan tsarin da ake so a tafi a kai kada a sauka akan wannan tsari musulunci yana koya mana tsari a cikin wannan dole ne mu yadda da tsari al'ummar da bata da tsari ba al'umma ba ce al'umma ce ta zamo karabiti duk bangaren da kuka zamo a masallaci ne a makaranta ne a kowane sekta ne a kowane bangare matukar ba ku da tsarin da za ku tafi yadda wannan na jagoranci to wannan sunan abin rugujajje rugujajje a duk yadda ya daɗe ka ba shi lokaci kankani ba zai kai ko ina ba tsari da tabbatuwa kan adalci shi ke wanzar da al'amari abin da ba a tabbatu akan tsari da adalci ba wannan abin tafiyayye ne kuma rugujajje Allah ya ganar da mu malam ya ce abu na shida wa tsama'ul maddi fil maghanim wa ha yu'addi ila al-fashal فالهزيمة كما حصل في معركة أحد حين ترك الرماة مواقفهم طمعا في إحراز الغنائم وكما حصل في معركة حنين حين حين انتصر المسلمون في أولها فطمع بعضهم في الغنائم وتركوا تتبع العدو مما أدى إلى دعوة العدو وهجومه على المسلمين فانهزموا ولولا ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الصادقين حوله لما تحولت الهزيمة بعد ذلك إلى نصر مبين وكذلك الدعوات يفسدها ويفسد أثرها في النفوس طمع الداعين إليها في مغانم في مغانم الدنيا واستكثارها من آه، مالها آه، وعقارها وأراضيها إن ذلك يحمل آه، يحمل الناس على الشك في صدق الداعية فيما يدعو إليه وإلى اتهامه بأنه لا يقصد من دعوته وجه الله عز وجل إنما يقصد جمع حطام الدون حطام الدنيا باسم الدين والإسلام ومثل هذا الاعتقاد ومثل هذا الاعتقاد في أذهان الناس صد عن دين الله وإساءة إلى كل من يدعو إلى الإصلاح عن صدق وإخلاص ما لم سبع يكي والطمع المادي كدأيه نأب الدنيا fil gana'im dangane da ganimomi wa gairi. ha dama abin da ba ganima ba yu'addi ila alfashal. fashal to wannan yana bayuwa zuwa samun fashal fashal ma'ana samun rashin kaiwa gaci samun rashin nasara an gani ma'ana mutum ya zamo ya fara kuma ya zamo ya yi fashal ma'ana bai samu abin da yake so ya samu ba falhazimatu kama hasala fi ma'arakati uhudin wannan rauni da aka samu ko cin rashin nasara da aka samu a yakin uhudu hina tarakar rumatu mawaqifahum lokacin da ar-rumat ma'ana wannan maharban suka bar mawaƙifahum positions nasu da annabi ya sanya su fi ihrazil ghanaim domin zuwa a samu damar tattara ganima wa kama hasala fi ma'arakati hunainin kamar abin da ya faru a yakin hunain hinan tasarar muslimuna fi awwaliha lokacin da musulmai suka fara samun nasara a farkon wannan yakin fatama a ba'duhun fil ghana'im sai wasu daga cikinsu kwaɗayin haɗa abubuwa na ganima ya same su wa taraku tatabbu'al aduwi suka bar bibiyar waɗannan abokan gaba mimma adda ila da'watul mimma adda ila da'watil aduwi wa hujumihi alal muslimin wanda hakan ya bayu zuwa ga ni a waɗancan makiya ɗin su zo su yi hujumi su samu su kai farmaki ga ainihin wato sauran musulmi kuma fanhazamu ya zama suka yi rauni kuma suka zama an, an ainihin wato ci musulmai da yaƙi ko da nasar a wannan lokaci ɗin amma walaula sabatun rasuli sallallahu alaihi wasallam ba daban tabbatuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wal mu'minina sadiqina haulahu da muminai waɗanda suke as-sadiqin masu gaskiya waɗanda suke a gefe guda wannan bayana nufin sauran ba as-sadiquna bane a'a yawa kamar yadda muka faɗa imani hawa-hawa ne kuma dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nagartattu ne kuma sadiƙai ne ma'ana masu gaskiya to amma imanin wasu daga cikin sahabbai ɗin na wasu ya fi na wasu to ba daban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka kafu suka tabdatu a wannan yakin lama tahawwalatil hazima ba'da zalika ila nasrin mubin da wannan rauni da suka samu a wannan yanayin da bai canza zuwa nasara ba tunda a farkon fari nasara ce sai su kuma suka yi musu wannan abin da muka faɗa shigo shigo ɗinnan nan suka dinga harbo musu kibau a wannan yanayin to ba da ban sallallahu alaihi ya tsaya ba da shi da wasu sahabbai to da wannan wato da an kai al'umma musulmi kar kuma dama akwai babban darasi ganin yawa da musulmai suka yi har suna ganin ba za a ci galaba a kanmu in dai yawa ne ke sa a yi nasara to za mu samu nasara to Allah kuma ya ba su wannan darasi din nasuru daga gurin Allah maɗaukakin sarki take Waka da'awat to haka duk sauran wata da'awoyi yufsiduha wa yufsidu atharaha fi nufusi tama'u da'ina ilaiha fi maganimin duniya. malam yake cewa haka dukkanin wasu da'awoyi da ake samun su abin da ke bata su kuma yake bata tasirin su a cikin zukatan muminai a cikin zukatan mutane abin shine tsamau da'ina kwaɗayin masu da'awa shine tsamau da'ina ilaiha fi maganimi duniya wajen tara abin duniya kwaɗayi na sai ka abin duniya kwaɗayi sai ka samu mota kwaɗayi sai ka sa tufafi kwaɗayi sai ka ci mai kyau kwaɗayi sai kai kaza sai kai kaza kuma kana mai ƙoƙarin kawo gyara lalle duk wanda ya sanya kwaɗayi a cikin wannan harka wannan tafiya ɗin to shakka babu ya samu babbar illa a tattare da abin da yake ɗauke da shi na da'awa saboda ka zamo karan farautar waɗanda suke neman su farauce ka cikin ruwan sanyi muddin aka hanga aka hango wancan malami ko wancan mai ƙoƙarin kawo gyara yana da kwaɗayi ya sai da kansa ba zai taɓa faɗin gaskiya yadda take ba dole ne ya dinga kwane-kwane ko da yana son faɗi ɗin ba zai faɗe ta yadda yake ƙirjinsa a buɗe ba dole ne yana kwane-kwane a nan wanda kwane-kwanen nan kuma kan bayi zuwa a kasa fahimtar me kake so ka ce gaskiya ɗaya take a miƙe take in ta fito daga zuciya zuwa zuciya haka za ka ji ta shiga amma duk lokacin da ake ta mata kwaskwarima to wani abu ya bayi watakila malam ya ce wa kadhalika da'awatu zan maimaita nan gurin yufsidu hawa yufsidu atharaha fi nufusi tama'u da'ina haka da sauran da'awowi da dukkanin masu kokarin kawo gyara abin da ke ruguzata yake lalata wannan da'awar kuma yake lalata tasirinta cikin mutane tama'u da'ina kwaɗayin waɗanda suke masu kira zuwa ga wannan da'awa ɗin dangane da abin duniya da ganimomi da abin da za su samu ƙashin miyarsu wastikthariha min maliha da ƙoƙarin tara dukiya wa aqariha da gine-gine wa aradiha da kuma ƙasa a ga mallaka sai gidanka ya zama gidan da ya fi kowa kyau sai gidanka ka mallaki gidacen ka mallaki gidacen Allah ya sa wancan ba shi da gida gidan haya yake gori don me yasa bai mallaki gida ba ba shi da planning ba shi da tsari shi kuma ya gina gidan da in ka gani watakila bai yi wa sa watakila tanadi kamar wannan ba babban tanadi shine ka tanadi ka wanda shine na dindindin dan uwa to dukkanin waɗannan kwaɗayi shi yake kawo ire-iren waɗannan abubuwan da kuma mutum ba zai taɓa samun abin da yake so ya samu na isar da da'awarsa ba malam zalik yake cewa wannan shi ne yake sa mutane suna samun shakka dangane da fi da'iya dangane da gaskiyar mai da'awa Matuƙar mutum yana da ainihin wato irin wannan tunani din fi ma ya da'u ilaihi cikin abin da yake kira wa ilattihamihi bi annahu la yaqsudu min da'watihi wajha Allah azza wajal da kuma samun damar tuhumarsa akan cewa baya nufin Allah cikin wannan abin da yake nufi ɗin cikin abin da yake kira musamman wajen abin da yake sawa na neman duniya duniya ta tasa ta bayyana a fili musamman ta bayyana cewa yaki halak yaki haram duk wannan ba daidai ba ne wa mitlu hada li'tiqad irin wannan ƙudurin fi adhanin nasi a cikin ƙwaƙwalwar mutane saddun an dinillah katange mutane ne daga addinin Allah wa isa'atun ila kulli man yad'u ila al-islah an sidqin wa ikhlas da kuma sabawa ne ko kuma munanawa ne ga dukkanin wanda yake kokarin kira ga daidai da gaskiya da kuma ikhlasi wannan ba daidai bane amma kuma a gefe guda wanda Allah ya bashi sa kankin kansa ne gominsa ne to wannan kuma ba a ce dan yana mai kokarin kawo gyara dan yana malami kada ya ci mai kyau kada ya sha mai kyau kada ya sa mai kyau kada ya hau mai kyau kada ya auri mai kyau kada ya kaza a a abin da yake na halal babu wanda a asali ma ai su ne ya fi kamata ya fi cancanta domin Allah maɗaukakin sarki su ne ya gadar wa ƙasar walaƙad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal arda yarithuha man ibadiyas salihun yarithuha ibadiyas salihun bayi na nagartattu daga cikin nagartattun bayi har akwai masu kawo gyara to abin da dai ake nufi kada mutum ya sanya kwaɗayi ya zamo ba shi da wani sana'a ko yaya take ita sana'a sunanta sana'a aiki sunansa aiki ko yaya ne mutum yana da abin da zai rufa ma kansa asiri amma ka zamo ba ka da na komai ba ka san inda za ka je ka samu sisin kwabo ko taro ba ko yaya ne gaskiya ka halaka dan uwa duk yadda kake da mabiya duk yadda ake sauraron ka ba ka da sana'a ba ka da aikin komai wannan filin ba naka ba ne za ka halaka kuma za ka halakar kwarai da gaske samu aiki ko ya yake samu wani aiki na ƙarfi ko na gwamnati ko na hannu ko na abin da allah ya hore maka ka inganta shi ka nemi albarkar allah maɗaukakin sarki amma ka tsaya haka kawai sai abin da Allah ya baka ta ɓangaren wasu ta ɓangaren maula misali ta ɓangaren kwaɗayin abin hannunsu wallahi ba za ka iya gaya musu gaskiya ba kana ji kana gani ana duk abin da za a ƙasa sai dai kai gum ka ƙi abin a zuciyanka mafi ƙarancin imani kenan Allah ya ganar da mu abu na goma darasi na goma da za mu ɗauka dangane da waɗancan abubuwan malam ya ce wa fi thabati nusaiba ummi umara ووقوفها وزوجها واولادها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انكشف المسلمون يوم احد دليل من الادله المتعدده على اسهام المراه المسلمه بقسط كبير من الكفاح في سبيل دعوه الاسلام وهو دليل على حاجاتنا اليوم الى ان تحمل المراه إلى إلى أن تحمل المرأة المسلمة نعم إلى أن تحمل المرأة المسلمة عبء الدعوة إلى الله عز وجل من جديد لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات والأمهات ولتنشئ في أطفالها حب الله ورسوله والاستمساك بالإسلام وتعاليمه والعمل آه، والعمل الخير آه، والعمل لخير المجتمع وصلاحه والعمل لخير المجتمع وصلاحه وما دام ميدان الدعوة شاغرا mina alfatatil muslimati da'iya aw to dai zuwa karshe za mu zo mu karanta insha Allah malam yace na goma wa fi thabati nusayba wajen tabbatuwar nusayba bintu ka'ab al-ansariya ummu amara kenan wajen tabbatuwarta da ta wa wukufiha da tsayuwarta wa zaujiha da mijinta wa auladiha da 'ya'yanta guda biyu haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam hinan kushifal muslimuna yawma uhudin lokacin da aka ainihin wato jarabci musulmi a wannan yakin uhudu din dalilun min al-adillati al-muta'addidati ala ishamil mar'atil muslima bi qistin kabirin min al-kifah fi sabili da'watil islam wannan dalili ne daga cikin dalilai masu yawa ala ishamil mar'a wajen ba da gudunmawar da mace za ta ta ɓangaren abin da ya shafi da'awa na zuwa kira ga Allah maɗaukakin sarki kuma huwa dalilun dalili ne har wa yau ala na yau mu a yau wajen yadda an tahmilal mar'atul muslima yadda mace za ta ɗauki ib'ad da'wati ila ma'ana nauyin da'awa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki min jadid tabbas wannan da'awa zuwa ga Allah ana kiran ana buƙatuwa zuwa ga 'yan uwa mata 'yan uwa mata akwai dauri babba da za su buga da za su ba da gudunmawarsu a wannan bangare annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga yadda yake damuwa da ainihin wato abin da ya shafi mata eh, da yake damuwa da muhimmancin abin da yake ilmantar da su da kuma ba su daurinsu ga denu sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan ya duba dama da hauninsa sai ya ga malam musaiba da ita da mijinta da 'ya'yanta suna ta buga yaƙi kwarai da gaske suna ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya kuma a lokacin aka ainihin wato aka kashe su suka yi shahada ke a yau me kika yi wace gudunmawa kika ba wa addinin musulunci da musulunci zai ci gaba ya alfahari da ke a yau musulunci yana buƙatar ki a matsayin uwa yana buƙatar ki a matsayin mai tarbiyya yana buƙatar ki ki zamo mace mai ilimi mace mai ilimi idan kika ilmantar da kanki za ki ilmantar da ɗanki ki ilmantar da al'umma ne ga baki ɗaya idan ka auri mace ka ilmantar da ita ka ilmantar da duniya ne kwarai da gaske don haka 'yan uwa mata a tashi a ilimin addini da na zamanin da bai saba ma addini ba shi ilimi ba wai yana nufin dole sai kin fito kin yi aiki ba ilimi ki samar da tarbiyya tun daga gidanki an rarrage dama abubuwa da suke kafa mana turakun tarbiya ai suna daga ciki akwai al'usra family ɗin kin rage wa al'umma nauyi sannan kuma mujtama ma'ana society sannan kuma makaranta idan kika ginu kika ilmantar da yaranki daga gida kika sako su mujtama society society zai zama wannan waccan tayi waccan tayi idan wannan mai ilimi ya haɗu da wannan mai ilimi kaga an samu sakamako na ilimi kenan idan suka je makaranta babban abin da za su bayu ga shi shine ilimi wannan shine babban illar da aka yi mana a wannan ƙasa mu sanya mana jahilci an qasdin ma'ana aka sanya mana jahilci ana ji ana gani babu yadda za mu iya yi babu yadda in kwamiti yana fama da duhun jahilci to babu abin da ba zai yi ba duhun jahilci ya fi muni sama da munin abin da zai aikata idan yana jin yunwa kuma wannan shine asalin abin da ake yakar mu da shi ba mu san ciwon kanmu ba ba mu san suwane ne mu ba ba mu san daga ina muke ba ina za mu suwane ne suke zaluntar mu menene arzikin da Allah ya mana ake amfani da jahilcin abin da da yawa mu ba mu sani ba ake wawuntar da wannan abin da muke gani amma al'umma idan ta waye ta san kanta ta san abin da ke mata ciwo to a nan ne hanyar gyara ya fi ya kama zuwa amma duk lokacin da muke kokarin gyara gyara al'umma bata san ciwon kanta ba bata san wace ce ita ba bata san daga ina take ba zuwa ina za ta to shakka babu za a yi ta haƙa ne haƙan ainihin wato haƙan mai eh, rijiya haƙan mai ainihin wato mai ake cewa haƙan mai haƙan mai rijiya to don haka abin da ake nufi dai mu tashi mu ilimi mace su tashi su ilimi akwai daurin da za su bayar wajen 'yan uwansu mata wajen al'umma 'ya'yansu da ma society ɗin gabaki ɗaya to wannan yana nuna mana haka kwarai da gaske kamar yadda malam sibai ya kawo litad'u ila Allah fi awsatil fatayat ta kira zuwa ga Allah madaukakin sarki cikin 'yan uwanta mata wazzaujati wal ummahat da 'yan uwanta mata matan aure da kuma iyaye duk wannan mace za ta buga kwarai da gaske kamar yadda muke gani abin da ya shafi 'yan uwa mata muna karfafa su da ƙoƙarin da wasu daga ciki suke yi ire-iren wayar da kai ire-iren me ya kamata mata su sani wannan an rage wa maza wannan aikin ne kuma abu ne mai kyau ubangiji allah ya karfafe su akan irin wannan kwarai da gaske walitun shi a fi atfaliha hubballahi wa rasulihi kuma ta sanya wa 'ya'yanta san Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa listin bil islam wa ta'alimihi da kuma ruko da addinin musulunci da koyarwa addinin musulunci wal'amal da kuma yin aiki li khairil mujtama'i wa salahihi domin alherin mujtama society da kuma abin da ya shafi nagartar wannan society din wannan idan ka samu mace mai ilimi tsayayya almar'atul qawiyya ta iya rike maka gida ba ka da haufi don kaje kana ta buga-bugar nemo musu abinci da kuma nemo musu saboda ita ta fi ka tsayuwa a gidan da yara tarbiyyanta sai ta fi tasirantuwa da su sama da kai yawan zamanka da su ba kamar yawan zamanta da su ba ta fi zama da shakuwa da su idan suka shaku da ita wajen ilminta da wayewarta da tsayuwarta akan ilmantar da wannan yaran ta taimake ka wajen wayar da al'umma baki ɗaya za su zamo kana alfahari da su kai abin da za ka ɗora ba kamar abin da kaɗan ne akan abin da ita taimaka wannan sharar fage malam ya ce wa madama maidan wa madama maidan ad min al a duk lokacin da wannan maidanu da'awa ya zamo shagiran ai farigan ma'ana ya zamo babu wasu mata min al al mace mai da'awa majalin da'awa ya zama kawai maza ne zalla babu mata masu ƙoƙarin kira wa 'yan uwansu mata masu jajircewa akan wannan au mumtali bil adadil kafi min hunna ko kuma ba a samu adadi wadatacce da ake bukata na 'yan uwa mata ba fasa ta zallu da'awatu muqtasiratan fi khutaha to shakka babu da'awa za ta zama muqtasira wannan saƙon siba'i ne ba ra'ayina ne yake faɗa fasatadhallu da'watu muqtasiratan fi khutaha to shakka babu zaka samu da'awar ta zama akwai naƙasu akwai tawaya cikin tafiyar da take yi wasa tazallu harakatul islahi arja kuma wannan movement na ƙoƙarin kawo gyara zai zamo arja ma'ana a gurgunce hatta yasma'a nisful ummati har sai an samu ainihin wato wannan movement din ya ji har sai an samu ainihin wato rabin wannan al'umma din sun ji wannan kira na ƙoƙarin a tashi a aiki wa hunnan nisa su ne mata sai sun ji ainihin wato da'wat alkhairi wa yastayqidu fi da wa yastayqidu fi dama'irihinna wa qulubihinna hubbul khairi wal iqdami ala dini kuma su farka cikin a cikin zukatansu da karan kansu su ji hubbul khairi a samu menene san alheri wal iqdam ala din da kuma fuskanta zuwa ga addini wal isra'i ila alistim saki bi bi urwatihi da kuma sauri wajen riko da abin da ya shafi igiya mai kwari ta addinin musulunci anan muke kira ga waɗanda suke ta yunƙuri musamman a gida nisa'u sunna da muke gani a fahimta ta alheri ne idan ba mu taimake su da shawarwari yadda za su ciyar da al'ummar su gaba ba bai dace mu soke su ba kurakuran da ake ganin suna yi misali a jawo su a nusantar da su ga abin da yake na kuskure in akwai kuskuren in kuma babu a karfafe su yan uwa mata ne suna bukatar karfafuwa ga dai maganganun da siba'i yake yi duk al'umma duk wani wata haraka wani movement na kokarin kawo gyara wanda ya zamo ba shi da ɓangare na mata da suka riƙe wannan ɓangare na mata ɗin to shakka babu wannan da'awar wata da'watu muqtasiratan fi khutaha za ta zama akwai tawaya kwarai da gaske a wajen kaiwa gacinta akwai abin da maza ba za su iya yi ba amma 'yan uwa mata idan suka dirfafi wannan abin za su iya yi irin abin da suke aikatawa don haka ni a fahimta ta abin da suke wannan na ayyuka na alkhairi ubangiji Allah ya karfafe su a kai Allah ya tabbatar da su da tabbaci na ainihin wato da kiyayewa irin kiyayewa ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki wanda ake gani akwai kusakure kuma makamancin haka a kira su a gyara amma ba daidai ba ne mu ware bangare a ta sukan su a ta sai ka raunana su yan uwa ne mata suna da rauni sun taso suna yunƙuri a lokacin da muke ganin wasu matan suna can suna tiktokers ne suna can suna facebook suna twitter suna kaza amma ko ba komai irin dressing na musulunci da suke yi wannan idan aka haska wa duniya ga mutane suna son irin wannan ci gaba ne a lokacin da wasu babu abin da suke birge su in ba mawaka ba in ba 'yan fim ba in ba wasu waɗanda suke shararru a cikin al'umma amma mun samu waɗanda za su toshe mana wata kafa a ƙarfafe su a ba su shawarwari shine abin da ya fi kamata ba su kansu da raunana su da yi musu gibi a cikin tafiyar ba idan aka rasa su ga baki ɗaya wallahi ni da kai ba za mu iya abin da suke yi ba akwai abin da har abu ne nauyi ne na matan da ko da za ka yi kana jin nauyi da babu yadda ka iya amma an samu waɗanda za su iya yi suna da daidai gwargwadon abin da za su isar ƙarfafe su akan abin da suke aikatawa a ba su shawarwari akan abin da suke aikatawa amma ba suka da bi da diddige ko makamancin haka ba Allah ya karfafe su ya tabbatar da su akan abin da yake na sunna na daidai innahu waliyu dhalik wal qadiru alai gaba ta goma sha ɗaya malam yake cewa wa fi isabati rasulillahi sallallahu alaihi sallam, bi aljirah yawma uhudin عزاء للدعاة فيما ينالهم في sabilillahi الله عز وجل من أذى في أجسامهم أو اضطهاد لحرياتهم بالسجن والاعتقال أو قضاء على حياتهم بالإعدام والاغتيال وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ما yake cewa gaba ta goma sha ɗaya wa fi isabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil jirah cikin jin ciwo da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yawma uhudin a yakin uhudu mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ciwo an fasa masa haƙori an fasa masa kai sallallahu alaihi wasallam duk fa dan al'umma nan ta ci gaba to wannan akwai abin darasi kwarai da gaske du'ati dangane da malamai addu'at fi ma naluhun fi sabilillah cikin abin da ka iya samun su ko yake samun su a harkar Allah madaukakin sarki min adha fi ajsamihim dangane da cutarwa a cikin jukkunansu misali a wittihad li hurriyatihim ko kuma kyara ko musgunawa dangane da abin da ya shafi yancin su bisijini ta bangaren a kulle su a kurkuku wal i'tiqal da kuma daure su da za yi au qada'in ala hayatihim bil i'dam ko kuma ma a zo a rasar da rayuwarsu ta bangaren al'idam ma'ana a musu hukuncin kisa waligtiyal ko kuma ai musu kisan gilla kamar yadda aka yi wasu ɗin Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama Sheikh Jafar Mahmud Adam Muhammad Awal Albani Ubangiji Allah ya musu rahama kisan gilla da aka yi musu wannan ɗaukaka ne wannan nasara ce wannan girma ne da ɗai mu daina jin wai wanda ya mutu akan wannan harka ɗin wai ya asara wallahi mu ne ba mu san ƙarshen mu ba da ɗaya mu daina jin wanda aka kama shi aka kulle shi ɗaurin rai da rai ko aka kulle shi a cikin sijin wai bai iya da'awa ba ne misali watakila ya kafu akan gaskiya ne yasa aka kulle shi yana da magabata akan haka manya-manyan salaf waɗanda suka tsayu akan gaskiya sun fifita su sariyar da haƙƙinsu da suke ganin haƙƙi ne idan da a wannan za ta tabbatu girma ne matsayi ne ɗaukaka ne wallahi wani ba zai iya ba wani ana firgita shi ya daina magana kenan wani ana kaza ba zai koma ba amma wanda ya samu damar imanin yayi aka ɗaure shi ko aka kashe shi ko aka wani abu girma ne ɗan uwa ɗaukaka ce har a gurin Allah maɗaukakin sarki amma a yau abin ya canza to sai ka rasa menene yake jawo haka daga zarar mutum wani ya yi abu kuma na gaskiya ne sai a nemi cewa ya zo ya janye wannan maganar ko kuma a kai shi kurkuku in har gaskiya ne ai kurkuku matsayi ne babba wato mataki ne wanda har a cikin annabawa su annabi yusuf alaihi salatu wassalam sun je kurkuku wannan raunana su ko kuma ɗaukaka su yayi manyan bayan Allah sun karar da rayuwar wasu a kurkuku wasu kuma sun yi abin da ya dace a cikin kurkukun wasu an zalunce su a ne a cikin kurkukun wasu kuma sun fito Allah ya sa sun fito an ci gaba daga inda aka tsaya to don haka jewa kurkuku ko ɗauri ko kisa wallahi wannan girma ne ɗaukaka ce ba wai abu bane na suka kamar yadda wasu suke mai da shi akan haka da zarar an kama wani da'iya ko mai ƙoƙarin kawo gyara wasu daga cikin 'yan uwan nasa sai su dinga ganin kama ai shi ya jawo kamar shi ya yi kaza kamar laifinsa ne kuma watakila alhali gaskiya ya faɗa kawai abin da yake akwai ka tabbatu akan abin da ka faɗa gaskiya ne kuma abin da kake a kai tabbas hakan yake za ka iya tsaya gaban Allah akan wannan abin da kai to komai taka ja maka da izinin Allah ka biya kuma hani allaka madalla da irin wannan tunani ɗin Allah yana faɗa a cikin alkur'ani malam siba'i ya ce alif lam a hasiban nas an yutraku an ƙulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna tsammanin za mu rabu da su haka kawai dan sun ce sun yi imani ba za mu jarabce su ba walaqad fatanna alladhina min qablihim shakka babu mun jarabci waɗanda suka zo gabanin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu dan Allah ya bayyana da su wane ne suke da gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibin su wanene ne suke karyatawa Allah ya sani to a nan kada ka ce don Allah ya san a Allah ya bayyanar da suwane ne suke gasgatawa suke da gaskiya suwane ne kuma suke yi da ainihin wato karya wannan shine babban purpose din jarabta din wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun malam yake cewa abu na goma sha biyu to sauran mu minti kaɗan bari mu karanta mu gani ko za iya tsayawa a daidai gaba sha biyu darasi na sha biyu da za mu ɗauka malam ya ce wa fi ma fa'alahu yawma uhudin min at-tamthili bi eh, min at-tamthili bi qatl al-muslimin wa bi khassa حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم دليل واضح على خلو أعداء الإسلام من كل فالتمثيل بالقتل بالقتيل لا يؤلم القتيل نفسه إذ الشاة المذبوحة لا تتألم من السلخ ولكنه دليل على الحقد الأسود الذي يملأ نفوسهم فيتخلى في تلك الأعمال الوحشية التي يتألم منها كل ذي وجدان حي وضمير إنساني وكذلك رأينا المشركين يفعلون بقتل المسلمين يوم أحد وكذلك رأينا اليوم يفعلون بقتلانا في معارك في معارك في معارك فلسطين وكلا الفريقين يصدرون عن ورد واحد نابع من من من حنايا نفوسهم التي لا تؤمن بالله واليوم الاخر ذلك هو الحقد على المستقيمين في هذه الحياة من المؤمن إيمانا صحيحا صادقا بالله ورسوله ورسوله واليوم الآخر ما لم يتشي نشابيو وفيما فعله المشركون يوم أحد تكين أبن دا مشركي سكا أيكا تارانا أحد دنغاني دا وانا مثلا ددا ساوا غبا غبا بقتل المسلمين دنغاني دا واتو ممتو